أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين يا مسلمي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته zancen da za mu yi a wannan shiri shine za mu fara zance akan azumi wanne yake makruhi da farko azumin bako da zai yi ba da izinin wanne ya sauka a gunsa ba yani ba ko ka zo wurin dan uwanka musulmi ba za ka yi ka yi azumi wanne ke mustahabbi ba fashe mai ka nemi izininsa Izan kai wannan azumin ba da izininsa ba to ai ka aikata makuruhi sa'an nan na biyu azumi wanne yake na mustahabbi da ba ko za ka yi da yake wanda ka sauka wurinsa mu ce mai gidan naka ya hane ka ya ci gaya mai ka ce wani ina so yin azumi eh, ranar alhamis sai ce maka a'a kada ka yi wannan azumi nan ka sauko muna hidimanka ba wani batun azumi ka bari mu dafa ka ci ka sha sai ka kiyakai wannan azumin to ka aikata makuruhi sa'an nan azumi wanne yake kuma mustahabbi da ɗa zai yi ba da izinin ma'aifinsa da ma'aifiyansa ba wannan azumin kuma makuruhi ne hakanan azumi da ake yi rana ta ashura azumi makruhi ne wani lokaci yana kai ga darajan nan na haramu saboda idan muka duba abin da ya sa ake wannan azumin za ka gani an shagalta gabarin musiban da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ciki yani manzon Allah yana cikin makoki na kisan jikan nan nasa shine sayyidu shuhada imamul hussein salamullah alaihi sai aka kawo wayansu ababa aka shagaltar da al'umma ga barin musiban da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ciki akan haka da farko dai wannan azumin makruhi ne amma in ya kai daraja da yake za a wufintar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan zai zama haramun sa'an nan azumi a ranar nan na arfa da yake mutum izan ya yi wannan azumin zai yi rauni ya kasa addu'a saboda ranar arfa rana ce na addu'a abinda mutum za ka yi duka ba za ka yi ka yi addu'a wannan ranar nan ba to ya kamata ka guje sa izan ka san ka yi azumin nan za ka yi rauni ba ka yi ka zamna ka yi addu'a yadda ya kamata to wannan azumin ya zama makuruhi sa'an nan azumi wanne yake makuruhi Shi ne azumin da mutum za ka yi baka sani ba wannan ranan rana ce na alfa ko rana ne na babban sallah ta wannan azumin ya zama makurohi bayan haka bayan mun bayyana eh, nau'i nau'i na azumi wanne yake wajibi wanne yake haram wanne yake mustahabbi wanne yake makuruhi karshen da za mu yi zance abin da za mu yi zance a karshe a wannan babi da muke ciki shine za mu yi zance kan niyan azumi mai azumi a cikin musulunci ko mu ce azumi a cikin musulunci ma'anansa shine mutum ya kame gabarin ciye-ciye da shaye-shaye da wayansu ababa ina ji azumi a cikin musulunci ba wannan ba wannan lamari ne kawai ba mutum ya kame gabarin ci da sha wa innama azumi wani aiki ne da mutum zai kulla alaka tsakaninsa da ubangijinsa Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da mutum zai kulla wannan alaka na biyayyan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin abin da ya horo to ya kuma nemi kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala da bin horon nan na Allah subhanahu wa ta'ala da niyya wanda take mai ba riya ciki ba gwada kai ciki to wannan shi ne azumi mutum ko mukallafi ya iya a kowane ɗare a cikin darayyan nan na watan nan na ramadan ya yi niyan azumin kashe gari amma abin da ya fi ne shi ne mutum mai ya yi niyya a farkon daren nan na daga mai watan ramadan ya yi niyan dukkan ranakun watan azumi shi ne ya fi a bisa abin da ya danganci azumi wanne ke wajibi mutum bai kamata ya jinkirta niyya har zuwa lokacin kiran sallan asubayi ba ba da wani uzuri ba amma akwai uzuri kamar yadda za mu yi bayani ba laifi amma idan ba uzuri to bai kamata mutum ya yi wannan aiki ba a bisa azumi wanne yake wajibi izan mutum ya jinkirta niyya da wani uzuri masalan ya manta ne ko yana cikin tafiya matafi bai azumi sai bai yi niyya ba izan bai aikata wani abi ko wani aiki da yake mai yana ba ta azumi ba har zuwa lokacin nan na azahar to ya iya ya yi niyya kuma azuminsa ya inganta lamari da za mu yi bayani bayan wannan malam ba dole ba ne niyan azumi ka fadesa a kan mai halshinka ka zo ka ce Allahumma inni na wai ramadan wa kaza wa kaza la ba bukata kawai kudirin da za ka yi cikin zuciyanka cewa za ka yi koyi ko za ka aikata abinda Ubangijinka Allah subhanahu wa ta'ala ya hore ka da shi ka kame gabarin ci da sha da dukkan abin da yake haramun a cikin watan nan na azumi daga lokacin kiran sallah asuba har lokacin faduwar rana to wannan ya ishe ka kawai kudirin da za ka yi cikin zuciyanka kai wannan aiki da wannan siffa to niyan kenan ba dole ne shi ka fada da halshinka ba lokacin niyya na azumi wanne yake mustahabbi shine daga farkon dare zuwa lokacin da zai kai gab da magariba yani kafin eh, rana ya fadi to idan mutum ya yi niyya kafin wannan lokacin alhali bai aikata wani abin da yake mai yana bata azumi ba to niyansa ya yi kuma azuminsa wanda yake mustahabbi ya yi mu fahimci wannan wannan abin da ya danganci mai azumi wanda yake mustahabbi ne amma azumi na wajibi mun ce zuwa mai azahar ne in ya wuce azaharin baka yi niyya ba to baka da azumi wannan rana wannan ake bin sa bashin azumi ko wani azumi da yake wajibi ne daban da yake kan wuyayensa ba zai yi azumi wanda yake mustahabbi ba Izan a kan mantuwa sai ya yi azumi wanda yake mustahabbi gabanin azahar sai ya tuna to zai ya ya sauya niyansa ya mai da shi azumi wanda yake wajibi yake wuyayensa amma bayan sallan azahar to wannan bagire na sauyaniya ya wuce wannan azumin da ya yi wannan ranan azuminsa ya bata domin asali ba zai yi azumi na mustahabi ba tunda dai ana binsa bashin azumi amma idan ya yi gabanin azahar zai yi mai ya sake niyansa amma bayan azahar to baya da azumi babu shakka an yi tambaya nan cewa bawan Allah kai da ka karbi azumi na mamaci kana biya masa azuminsa shin za ka yi kai azumi wanne yake mustahabbi na'am ba laifi kai da kake azumin nan na istijar yani za ka yi ka biya za ka yi kai azumi wanne yake mustahabbi babu laifi so yawa wannan matsala da za mu yi bayani abu ne da yake yana faruwa in ce kowane shekara sai dai wasu shekarun ne ake ba eh, haduwa da wannan matsala ko ba jarabtuwa da wannan matsala rana da yake da muke ce mai yau mushak Shi ne ƙarshen watan nan na sha'aban wannan rana shi ne ƙarshen watan sha'aban ko farkon watan ramadan mutum ba ka sani ba watan sha'aban ya kare mun shiga ramadan ko ba mu shiga ba mutum za ka ya ka yi azumi da niyan cewa izan wani azumi na wuyayenka ta wannan azumin da za ka yi ubangijin Allah ya sanya wannan azumin a bisa azumin da ke wuyayenka ka sani ba ko a'a ana bin ka bashin azumi sai ka yi a sakan tsakiyar rana sai mutum ka fahimci cewa a ashe wannan ranar da muke ciki farkon wata ne na ramadan ta lokacin shi ka sauya niyanka ka yi niyya cewa wannan azumin da kake yi shi ne azumin na farkon watan ramadan to ya isar ko a'a bayan haka ka fahimci cewa ai azumin nan wannan ranan nan eh, rana ne na farkon watan ramadan to za maka hisabinsa cewa farkon watan ramadan ne ya waton ba bukata sai ka sake biyan wannan azumi ina ji a wannan ne za mu kawo ƙarshen zancen da za mu yi yau a bisa abin da ya danganci azumi ina ji da farko dai mun shefi da muka yi bayanin muhimmancin azumi wani azumi ne hakikan azumi bayan haka muka yi bayani cewa azumi ya kashe zuwa mai gida hudu akwai azumi wanne yake wajibi azumi haramun azumi wanne yake mustahabbi da azumi wanne yake makuruhi bayan haka muka yi zance kan niyan azumi yani mutum ya za ka yi niyan azumi wanne yake wajibi zuwa yaushe ne za ka yi me kai niyya mun zance muka ce zuwa mai a zahar izan ba kai niyya ba ka kai niyya izan ba ka aikata ɗaya cikin abin da yake me yana walwale azumi ba amma azumi wanne yake mustahabbi izan mutum ba ka aikata abu ɗaya cikin wanne yake mai walwale azumi ba har zuwa gabanin faduwar rana to mutum za ka yi me kai wannan niyya kuma azuminka na mustahabbi ya inganta insha Allah subhanahu wa ta'ala a sabon saduwa za mu yi zance akan ababa da suke mai eh, ba ta azumi ko suke walwale azumin mutum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu